Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu da muke kawo muku mai daɗin gaske. Shirin yau ta kaya ne akan mata da maza wa ya fi wani kyauta. ko da dai wasu mata su ce mun fi kyauta maza su ce sun fi kyauta. To a fara da namiji soyayya. na sa shi ba da komai na shi namiji soyayya na sa yi ma mace duk abin da take so ko gida kike so zai sai miki mota haji umara za ki je duk zai biya miki mace ita kuma eh ta samu wurin ka ta bada a gida ta shi bada a gida mai ta bada kyautar irin dubu biyar ba hudu uku in yi wuta ne ya kai 10,000 a cikin mata da maza ya fi wani kyauta that means namiji ya fi kyauta kenan tunda ko mota zai sai miki siya sai miki sama da wajen fiye da dubu ɗari biyar sama da haka zai sai miki mota kuma ke kuma sai kin yaga gudun shi zaki yaga mu musu kin ga kyauta bi na in biyu ka ne in kin kyauta ai miki in biki ba to Allah Allah ya fi son mutumin da yake badawa ka bada ya baka ka hana ya hana ka haka al'amarin take in ka bada za a baka in baka bada ba za a baka ba saboda in ka bada naira biyar to gobe zai irin naira goma ko sha biyar ko ashirin zai shigo ma ka ka ci riba to gwara a rinka badawa tunda yanzu an gano cewa maza ne suka fi kyauta ba mata ba wani namiji zai iya zuwa aiki ya hana kan shi sakaf ya hana cikin shi hana komai ya kwashi kuɗin ya ba wa mace kuma gobe Allah sai kawo mashi hanyar da zai samu ninkin wanda ya bada kunji inda maza suka fi mata kyauta Allah samu dace